الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم jama'a waɗanda suke tare da mu a kuma daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mu da sashi kasancewa a cikin wannan shiri na Bosnian musulunci wanda yake zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa ta DITV da kuma alheri radio wanda ke nan cikin garin kaduna shirin da musulunci shiri ne wanda yake ba mai kallo da saurare damar yin tambaya ko neman ƙarin bayani <clears throat> game da abubuwan da suka shige na mai kallo da saurare duhu akan abin da ya shafi addininmu na musulunci. Ko dai ya kira a ya yi tambaya ko kuma ya turo da saƙonsa ta hanyar katin kwana wato text message yayin da mu kuma muke ta, mu karanta ma malam shi kuma malam ya amsa gwargwadon fahimta alhamdulillah yau ma kamar kullum asabar takwas ga watan muharram hijira ta manzon tsira annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da shida ga watan August a kalanda ta miladiyya dubu biyu da ashirin da biyu. Allah cikin ikonsa da yarda da kuma rahamarsa ya sake ara mana rayuwa da lokaci don sake kasancewa a cikin wannan shiri tare kuma da ba ku damar da muka saba ba ku hanyar tambayoyi a inda a yau muke tare da malamin namu na yau a sheikh al-doktor al-imam muhammad baba Ahmad Asudani. Akar Wa alaikum Allah ya wanda za mu kasance tare da shi. Da Allah kuma shi zai amsa tambayoyin da ku masu kallo da kuma saurare za ku aiko ko kuma ku kira kai masa tambaya kai tsaye shi kuma ya amsa. daidai ga duk wanda ya san tsarin wannan shiri shiri ne wanda maka raba shi gida biyu kashi na farko shine kashin da muka samu suna matashiya a wannan bangare na matashiya muka ba malam dama ya yi amfani wacce zai amfani da ita ya karanta mana wata aya ko wani hadisi ya fita mana da fassararsa ah, da sharhinsa da kuma fikihun da ke ciki wannan ya zama mabuɗi ga tambayoyin da masu kallo da saurari za su yi tare da cewa ba sharadi ba ne sai mutum mai kallo da saurari ya yi tambaya karkashin abin da malami mana masu cewa kai duk tambayar da mutum zai yi yana iya yi matuƙar tambaya ce wacce ta dace da shari'a kuma take da ma'ana don haka kasancewa lokaci ya ja zan bar ku da malam inda za mu kasance tare da malam a ɓangaren shirinmu na farko wato matashiya akar makallawa bismillah bismillah والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المزداء نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من أرقى الله سبحانه وتعالى ya karba mana ibadunmu ya sanya shi a cikin mizanin kyawun ayyukanmu ya sa ya zama dalilin tsiranmu duniya da lahira yau insha Allah subhanahu ta'ala zan yi tsokaci ne a kan wata duka cikin wata aya da Allah maɗaukaki yake cewa yuridu Allahu an tuba alaikum wa yuridu Ladina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima Allah maɗaukaki yake Allahu an yatuba alaikum Allah yana da nufin da yi tuba a gare ku irada shar'an dinan wa amran wato manufa ta addini ta shari'a ta umarni na Allah subhanahu wa ta'ala yana so ya yi tuba ga bayansa wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat wa'anda suke son bin sha'awar al'amarin rayuwarsu ta duniya su manta da lahira an mai lana azima ku karkata dukkan karkata ku bar tafarkin Allah to idan muka duba a karkashin wannan aya za mu ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu al'ummansa babu wata daga cikin watannin musulunci ko sati ko kwana da zai shuɗe sai da aka karantar da mu abin da zai amfane mu ko a kankare mana zanabanmu to daga ciki shine akwai a watan da ya shuɗe shine zulhijja kara ga wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu in muka yi azumin arfa ana kankare mana zunubin shekara biyu a wannan wata sha'arullahi al-haram shine muharram kenan shi kuma idan muka yi azumi guda biyu wa'annan azumin guda biyu Allah zai kankare mana zunubi na shekara ɗaya kaga a taƙaice a cikin 'yan kwanaki ka samu kankarewan zunubi na shekara uku wa shekara biyu hmm. tasu'a da ashura shekara ɗaya kazan an haɗa ka samu na shekara uku hmm. hadisi ya inganta a cikin bukhari da muslim imam ahmad da imamu tirmidhi da ashabu sunan sarawaitu wannan hadisi abdullahi ibn abbas yake cewa kadiman nabi sallallahu alaihi wasallam almadinata manzon Allah ya shigo garin madina fa wajada nas aw fa wajada alyahud tu'azzimu hadha al ya kadda yahudawa suna girmama wannan rana faƙal ma hadal yau wannan wace rana ce sai aka ce yau ashura kanatil yahud tu'azimuhu suka ce rana ce ta goma ga watan muharram yahudawa na girmama wannan ranar suka ce هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون أو رواية يتي نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فرعون نعم. فتصومه اليهود رانا شيء وتعالى يتقبل تدع النبي موسى بقشر فرعونه wata ruwaya sai ta ce banu isra'ila aka tsiratar da su daga sharrin fir'auna bi ma'ana ranar da Allah ya nutsar da fir'auna a cikin teku ke ya mutu sai yahudawa suke yin wannan azumi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce aula bi Musa minhu mu muka fi cancanta wajen girmama dubin tafarkin annabi Musa fiye da su saboda mu da annabi Musa duka muna kan tsari ɗaya ne Ubangiji ya turo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la in ishtu ila qadirin in Allah ya raya ni shekara mai zuwa hmm. la asumanna tasi'a wal ashir hmm. wallahi zan yi tara zan yi kuma goma mukhalafatan lil yahud dan in yahudawa hmm. kaga anan ya nuna ibadar ashura da tasuwa ibada ce wacce take kankare zunubi na shekara wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata ruwaya yace ahsibu ahtasibu ala Allah an tukaffira yana fata zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan azumin kankari zunubin sana na shekara wato saƙon allah da mutum ne na tsawon shekara ɗaya a fayil ɗinsa za a kai kuɗi masa a shi ya nuna falala daraja na ashura wanda kafin ramadan ashura ake yi a matsayin azumin wajibi Mazala Allah ya kan shelan da in gari ya waye ya ce duk wanda ya ci abinci ya kama baki ya azumi wanda ma bai ci ba al yawma yawmu ashura hmm. yau ka yau ranar ashura ne amma da tafiya sai tafiya da Allah ya saukar da azumin watan ramalana sai ashura ka koma wanda ya ga dama ya yi wanda ya ga dama ya aji kamar yadda na nan shi ta take faɗi sai dai duk musulmi mai san alkhairi mai san Allah ya karkaɗe masa zunubinsa a ce na tsawon shekara ɗaya a fayar ɗinka ba ku san lallai an rage maka wani babban abu a fayar ɗinka to a cikin wannan ashura din an samu bid'o'i da suka kunno kai ga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ibnu taymiya Allah ya ji kansa da rahama yake fada cikin manhajus sunnatin nabawiyya nasa cewa dalilin kashe Hussein radiyallahu anhu ya jawo al'umman manzon Allah bid'o'i guda biyu bid'a ta farko shine bid'an nawasi sun kirkiro cika ciki shine suka ce saboda an samu shi'a su kuma rana ce ta bakin cikinsu cewa rana ce da aka kashe Hussein saboda ka rana ce da za ta dinga tsaga jikinsu jini na fita a jikinsu kaga wannan bid'a ce Allah bai ba da umarni akan haka ba manzo Allah bai karantar da al'ummansa ba sannan kuma su kuma nawasi sai suka kirkiro cika ciki shine tunda kishiyar zubar da jini kaga shine ka nuna farin ciki hmm. sai suka kirkiro wani hadisi na ƙarya suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man wasa ala alihi yawm ashura wasa Allahu lahu tula dahrin duk wanda ya yalwata wa iyalinsa ranan ashura Allah zai yalwata masa shekarar da baki da suka kirkiro wannan hadisi ne na ƙarya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sa ba to suka ce ka shafa kan maraya sa'annan kuma ka ziyarci mara lafiya a asibiti da makamancin haka wannan duka ne ka sa tozali kaga tozali ai kaga kishiyar kuka ne duk wannan wasu ne wanda zaka ga a ƙauyuka zaka ga ana cewa a wato ana wasan yula ana iban wuta ana jifa da su duk yana daga cikin illar aikin nawasib da suka kirkiro a cikin al'umma to wannan yana daga cikin wato kuskure da al'umma suka fada amma ibadar da ke ciki shine a yi azumin tara da goma saboda kaga karan ma za Allah ya yi umarni a yi tara a yi goma to akwai magana ta imamu shafi'i wanda yake cewa idan mutum bai samu daman yin haram saboda wani dalili kila mantuwa kuma sai daga baya ya tuna to idan ya tashi kada ya ta da goma sai ce ya yi goma sannan ya yi sha ɗaya in ji imamu shafi'i kristin bafi ne ya yi ya ce dalili saboda a cikin da ke cikin hadisin manzo Allah ce la asumanna tafi'a wal ashir mukhalafatul yahud wallahi zan yi tara zan yi goma dan in saba wa yahudawa sai ce to in kai goma ka tsaya a kai kaga ka dace da yahudawa to daman abin da aka fi so ka yi taran sai ka yi goma shi kenan sai imamu shafi ya ce to dan ka dace da hikimar da ya sa mazala ce zai tara to ka tsaya da goma sai ka yi na sha ɗayan shi ne maganin da zaka ga wasu suna yawan kiran malamai suna tambaya an ce guda uku ne ko tara goma sha ɗaya a'a wannan magana ce ta imamu shafi'i akan wannan saboda ga waɗanda suka gafala ba su samu yin karan ba amma amfani shine faɗakar da mutane duk wanda ya sani ya ƙara shelanta wa ɗan uwansa da makwabtansu cewa fa gobe tara ga watan muharram ana yin azumi sannan jibi goma ga watan muharram ana yin azumi don azumin nan ba wani ibada da shari'a ta karantar da al'umma ake yin ta wai kila na kasto zari ko na shafa kan maraya ko na zuwa gaida mara lafiya duk wannan bayi da asali sannan kuma yankan jiki da kare mutane a hanya duk wannan bai daga cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan muka taƙaita a kan karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za mu dace da wannan ayar da Allah ce yuridullahu an yatuba alaikum Allah yana nufin ya tuba a gare ku nan irada shar'i dinan amran bi ma'ana shari'a ce addini ne kuma umarni ne na Allah yana so ya yi tuba zuwa gare ku sai ce wa yuridul ladina yattabi'una shahawati tamilu mailan azima wanda suke so su bi san ransu su kuma suna so ku karkata dukkan karkata ku ci bautatawa Allah subhanahu wa ta'ala ku ci bin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi sa a dole a faɗaƙar da mutane su gane cewa bidiyoyin da mutane suke yi a yanzu na irin wa'annan ababen da muka ambata ba addini ba ne kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu bid'atin dalala dukkan bid'a matace. ce saboda mutum ya yi taka tsantsan kada ya yi abin da manzan Allah ba shi ya sa shi yi ba na farko ba zai samu lada ba na biyu kuma yana da laifi tsakaninsa da ubangiji to kaga tun da rayuwar musulmi ga baki ɗanta ibada ne mu yi haƙuri mu bi yanda manzan Allah ya zo da shi shi sa ibn taymiya da ya tashi ta'arifin ibada a cikin sa al-ubudiyya yace ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali al-batinatu minha wal in an ce ibada ita ce suna da manniya da duk abin Allah ke kaunansa min al-aqwali na furuci wal aqwali min al-a'mali wal ayyuka da kuma zantuka da zai furta sai ce al-batinatu minha da na koyi da na fili alhaƙina shine akida abinda ka kudurta tsakaninka da Allah akidarka kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kaɗaita Allah a rububiyarsa da uluhiyarsa da asma'u was sifat sannan kuma al-a'mal kaga aiki to aikin nan kuwa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya karantar da al'ummansa komai a rayuwa saboda haka idan mutum yana so ya dace sai ya bi irin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah ya yadda da shi to kuma anan wa'annan kwanaki ana raya su ne da yin azumi shine ibadar da ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace ta dararrakin su da yin ibada na kiyamul laili saboda ya fada tara da goma wannan shi ma bid'a ne mai daga cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani shi ba za ta iya shigansa an ce shafa kan maraya da kuma ziyartar mara lafiya da kuma wasa'a wa iyali wannan ranar bid'a ne to ha daman abin nan ai ba bid'a bane sai a ce ki eh, kaɗai tashi da wannan ranar cewa wannan ranar sai ki kaɗai za ka yi wannan to shi ne ke bukatan dalili abdullahi dan umar dan khattab kamar yadda imamu abu nu'aym ya fitar da shi a cikin littafinsa a hilyatul auliya a tabaqatul asiya abdullahi dan Umar dan Khattab yake cewa kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana dukkan bid'a ata ce ko da mutane na ganin ta kyakkyawa bi ma'ana babu wani abu mai kyau sai abin da Allah ya karanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma babu abu mai kyau sai abin da manzon Allah ya karanta da al'ummansa to abin da manzon Allah ya karanta da al'umma shine yin azumi shine hikimar da yasa Abdurrahman al-Ahdar yace wa yaqif inda amrihi ka tsaya da aka umarce ka me maza umarce ka yin azumi sai ka tsaya a kansa kuma idan ka yi za ka samu abin da kake nema za ka dace da yuridullahu an ya tuba alaikum tunda Allah yana so ya tuba a gare mu gashi yana ta sa ababen da zai dinga karkace mana zunuban mu Allah ya ba mu ikon aiwatar da shi kuma ya karka mana a matsayin ibada jama'a masu kallon mu kuma sauraron mu shirin dausayin musulunci ne ke zuwa muku kai tsaye da wani kafa ta DITV da kuma alheri radio a inda muka samu bakonci malamin namu na yau a shef al'umama doktor muhammad baba ahmad a sudani wanda ya dora mu a kan matashiya wacce take karantar da mu mahimmancin watanni na musulunci mahimmancin keɓaɓɓun watanni cikin watannin musulunci da mahimmancin keɓaɓɓun ranaku cikin kwanuka da muke da su na shekara har ya gangaro zuwa ga mahimmancin waɗannan kwanaki guda biyu da muke da su na tasu'a da ashura waɗanda za a yi su na fatan mu yi su da yardar Allah gobe da jibi wato kamar yadda muka faɗa a wajen gabatar da shirin tun daga farko yau takwas ga watan muharram gobe lahadi sai da masara ga watan muharram jibi litinin insha Allah ta'ala zai zama goma ga watan muharram shine ranar ashira tasuwa ko malam ya yi bayani ta da matsayinta da abin da annabi alaihi wasallam ya faɗa game da tasuwa in Allah ya raya shi zuwa shekara mai zuwa don haka muna roƙon Allah ta'ala ya azurta mu da ganin waɗannan ranaku sannan kuma ya ba mu ikon yin azumi a cikinsu da kuma an da gare mu lokaci ya yi da za mu bar mai kallo da saurare mu ba shi damar da muka saba ba shi mu kuma ba shi da malam don ya yi tambaya yayin da shi kuma malam zai rika ba da amsa ɗaya bayan ɗaya kai tsaye insha Allah ta'ala za a yi amfani da lambobin da muka saba badawa waɗanda su ne za mu maimaita su ba tare da sun canza ba sifili takwas ɗaya hudu biyar shida takwas bakwai uku uku biyar da kuma sifili tara sifili shida biyar ɗaya hudu uku shida tara tara sai da muke ba waɗanda suke biye da mu a sauran jihohin da ba kaduna ba su kuma za su yi amfani da wannan layi da ke ko wannan lambar da ke ƙasan waɗannan lambobi guda biyu na farko sai da sharadin cewa dukkan wanda ya same mu ya haƙuri ya rage akwatin talabijin ɗinsa ko akwatin rediyonsa domin wannan shi ne zai ba mu damar jin tambayar da yake so yi bayan ya gama tambayarsa sai ya ƙara sautin rediyonsa ko kuma na talabijin don sauraron amsar da malam zai bada insha Allah ta'ala kuma da fatan za a yi tambayoyi masu ma'ana assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum assalamu wa Na amfani ba muke magana Malam Abdulrahman, ya da malam ina muku cikin alkhairi. Muna godiya Malam Musa. Musa mai kemis unguwan Tosa. Na'am. Ya Allah ya saka ma malam da alkhairi yadda yake zuwa yana faɗakar da al'umma yana karanta da su da fatan Allah ya famu cikin aiki da abin da ake gaya mana. Tambaya na a nan kamar raka'a fajir. Mm. In aka kira sallar kira na biyu. Mm. to za ka ga wasu bayan sun yi raka a kan da sigirin za su sake yin wani na raka a biyu bayan da sigirin hmm. ko kuma wani na fila suke yi kafin fila rakanin sigirin shi ne famfafin amma dai a hutu suke yi biyu su sallame su sake yin biyu su sallame

ba da mu malam garba mun gode amin amin assalamu alaikum na da muke magana Na? malam kace mene kamar layin ka ya dan tsaya assalamu alaikum wa alaikun salam lafiya alawar ke magana umar daga ina daga Yobi. ki muna jin kamalan umar gobe da jibi ne insha Allah malam umar Na malam umar na'am mutum mutum ya saki matarsa na'am na'am sai sirikinka ya aure ta wato mahaifin ɗaya mata wacce baka sake ta ba e sai ya auri matarka da ka saki yanzu tambayar ka shi ne wannan auren yi ko ne mara kan su mara Umar insha Allah malam zai amsa mata sun mun gode gare mun gode akan makala malam musa mai kuma yana magana a kan rakafai alfajiri wasu kafin su yi Eh abin da yake faruwa shine yawanci suna shigowa masallaci to suna yin gaisuwar masallaci ne sannan sai su tashi sai su raka a ta alfajar da su to shine dalilin da ya sa ke gani suna yin rakawoyi guda hudu eh wannan shine malam garba shi kuma yana magana akan cika ciki eh shi ciki bai da asali wanda suka kirkiro su sune nawasib nawasib su kuma sune suke da shi'a duk abinda aka wato shi'a suke yi na bakin ciki su kuma sai suka kirkiro akasinsa malaman aƙida suna cewa albida'atu tuzalu wala tuzalu albida'a bi bid'atin ana gusar da bid'a amma ba a gusar da bid'a da wata bid'a su shi a sun kirkiro nasu bid'a ne na yanka jikinsu da nuna bakin cikinsu saboda kashe wato Hussain da aka yi hmm. su kuma na wasu suka ce tutura wa'annan suna nuna bakin ciki mu bari mu nuna farin ciki hmm. to farin ciki shi ne daga ciki suka ce mutum ma ya cika kicinsa in ka cika ba za a cika masa da wutan nama a ranar to wannan duka yana daga ciki amma bai da asali a musulunci sai dai a matsayin ka na mutum ka yi azumi kana an buƙatar cin abu mai daɗi ka ci wannan ci ne ba dan wai cika ciki don shi ko kun yi azumi sai da iyalai kuka kuka ci abinci mai kyau shi kenan sabunta abin da aka saba ci wannan daban saboda azumin da yawa saboda azumi amma ba wai saboda wannan ranar ba da fatan shi malam musa ne ke daga nan kaduna ya ji amsarsa malam garba shi kuma daga plateau jos ya ji amsarsa saura tambayar malam umar daga maiduguri da yake cewa mutum ne yake da mata biyu sai ya sace guda ɗaya sai mahaifin ɗayar da bai saka wacce take gidansa hmm. shi kuma sai ya auri wannan matar da wannan mai auren da ya fi saki wannan auren yayi ba auren nan babu shi babu wannan eh, yayi haramun shi mahaifin saboda ya ya auri matar ɗansa saboda duk wanda ya auren mata da ɗiya hmm. ya zama mahaifinta ilal abad yana daga cikin wato al-muharram al-abadi wato dan uwanka na jini wanda ya zama dan uwanka na jini har abada hmm. in dai ya baka iya ka auri diyar hmm. ko da kun rabu ya zama mahaifinka har abada kamar yadda mahaifiyarta ta zama tamkar mahaifiyarta har kowa zai mutu a duniya daga kai sai mahaifiyarta ba wuri tsakanin ku da ita yanzu inda ya saka masa matarsa ba inda ya saka masa diyarsa kai eh. misali a eh. inda yana tun da shi wannan mutumin kamar da ya faɗa eh. wancan da ya auri matarsa da ya saki eh. ai yana da a gidansa eh. to inda ya saki wannan ɗiyar ta gidansa ba wannan zai halaka akwai ikon wuta da kuma rashin hankali ka san duk abin da mutum zai yi ya fara tambaya a shari'a tukunna hmm. saboda haka ne Abdurrahman al ya ce wala ya yahillu lahu an fa'ala fi'lan hatta ya alama Allah fi hmm. baya halatta ga mutum baligi mai hankali ya aiwatar da wani abu a addini sai ya san meye dokar Allah kafin ya yi saboda haka in wannan aure an yi malamin da ya daura auren in bai sani ba to yana da uzuri tsakaninsa da Allah amma in ya sani ya yi haramun shi ma wannan uba na yarinyar nan da ya aure wannan shi ma ya yi haramun saboda haka auren baya bukata a ce sarrafin su sake ta auren lalatacce ne saboda ka kawai ta kwashe kayan ta koma gidan iyayenta shi ma kuma ya kame amma in an samu ɗa ko ciki to wannan ɗa alwaladu lil firash za a jingina shi zuwa ga shi wannan uba amma ya yi laifi babba tsakaninsa da Allah abinda abinda na ce idan kuma sai da aka sako masa diyarsa da ke aure sannan ya auri waccan fa dan ya bakanta wa wannan rai misali ko da ba eh. dai hakan ba cikin diyarsa bayan da su fito gidan wani mutum hmm. shari'a ta halatta masa ya a wacce masu ita ma da yake ah. matansa biyu ne eh. sai ya saki guda ɗaya kamar shi yadda bai tambaya yi mm-hmm. wacce ya saka ɗin hmm. sai shi wancan wanda yake da iya a gidan mutumin mm-hmm. sai ya samu waccan da aka saka ya aura mm-hmm. abin cewa idan yadda aka fito wannan ta farko ita ma ɗiye shi wacce an sace ta ji mm-hmm. yanzu gaba ɗaya babu ɗiye a gidan kenan mm-hmm. amma ɗiye shi ta taɓa auren wannan mutumin sannan aure ya rabu tsakanin su yanzu wannan ya halatta masa ya auri abokiyar ta ina ba zai ba har abada ai tun daga da zaran ya aure ya da abin nan mm. to har abada duk da babu auren yanzu duk da babu auren ai aura auren shikenan ya haramta su har abada ya mai da su ɗan uwa na jini har abada ko da kuma babu haihuwa ko da babu haihuwa in dai an yi aure shi kenan eh Allah ya saka assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am eh, eh, zamani Ibrahim muna jin ka na nuna tambaya tambaya ta nan ita ce sai kamar misali sai ni ya sani zan tafi masallaci ko kuma zan je wata hmm. ma. Ali Ibrahim kamar layin kafin shi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na'am da muke magana. Kuna magana da Muhammad Awal. Muhammadu Awal daga wasu unguwa. A nan cikin wada. Bismillah Malam Muhammadu Awal. to masana makalla wa yana muku kefan gajiya da farko muna godiya wasu suna mana magana cewa shi eh, wannan azumin da ake yi guda biyu hmm. bai ba shi da asali hmm. don ko ka fahimce ne ba muna fahimtar ka na da asali saboda bai wanne ne aka kore asalinsa azumin tara ga wata ko azumin goma ga wata ko duka guda biyu duka ko eh kuma zai amsa maka insha Allah to masha Allah mun gode assalamu alaikum wa alaikum assalam wa ke magana

mace mm. malamai suna mana bayani akan falalan masu haihuwa mm. to mu kuma irinmu da wanda Allah ke ba mu haihuwa ba to mu suka jin malamai suna ba da bayani akan mu ba mu kuma menene na mu wanda suka haihu Allah Allah yana cewa ya'yansu za su yi kaza su mutu kaza ko bayan za su ga kaza to mu kuma ba mu ana da bayani akan irin wannan su da mu kaɗan to amin malam zai amsa miki insha Allah sai mun gode mun gode akwai makallahu bari mu fara tambayar dan uwa daga cikin mu eh. da yake maganar wasu na kore asalin ma da gudu eh to asali wanda kaga yana korewa dan shi'a ne hmm. saboda dai shi'a shine bai yadda da su ba saboda shi yana gani rana ce ta bakin ciki da dole a nuna bakin cikin nan hmm. kuma ba yi da asali a shari'a hmm. kuma ba yi da tushe amma hadisai ne ingantattu da suka zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bukhari ya rawaito sa muslim ya rawaito abu dawud tirmidhi ibn majah nasa'i da imam ahmad haka ta cika akan wannan kadai ba sai an fada da sauran ba wannan ya ishe ta dai wato makalla idan mutum ya samu ya azumin goma ga wata hmm. shi shi kadai da hmm. yi na tara ba da hmm. yi na sha ɗaya ba yana da ladan wannan kankarin nufi na shekara guda yana da lada yana da lada sai dai yayi kuskure eh. sai ruwa Aisha daga jihar Kano da ke cewa tana jin ana ta bada falala falalan falalan masu haihuwa saboda 'ya'yan da suka haifa su kuma da Allah ya jarabce su da rashin haihuwa ne ya falalar su eh, na farko dai duk wacce Allah ya jarabce ta da rashin haihuwa ta yi haƙuri ba ta doni sakamako da Allah zai mata kamar aljanna kada ta manta cewa matar da manzo Allah ya kaso a duniya bayan shuɗe wannan na khadija hmm. ita ce na na'ishin ba ta koma ga Allah ba ta haihu ba ya kaga kuwa da ita da nana aisha kaga ba za a kwatanta ba to kuma kaga sunansa ma ɗaya haka ne gaskiya ne saboda haka ta sani ga matar da manzo Allah ya fi so a duniya hmm. bayan mutuwar nana khadija amma kuma ba shi ta taɓa haihuwa ba hmm. to wannan idan ta yi haƙuri ta mai da al'amari zuwa ga Allah su bata da wani sakamako da ya wuce aljanna kada bokaye da yan bori su ita a ce ta je can ta je ta nema ta je can ta je ta nema in ta samu wani da ce ta hakura to kaga a nan bata mika al'amarinta zuwa ga Allah ba hmm. ta mai da al'amari kuma ta lizumci istighfari in yanzu Allah bai bata ba wannan baya korewa cewa Allah ba zai bata ba a gaba yawaita yin istighfari Allah na ba mutum da dan Allah ne da kansa ya kai, fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara mm. yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina mm. wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara mm. Allah ce ku nemi gafarar ubangijinku saboda shi ne yawan gafara ne sai ce yursilu samaa alaykum midrara zai kwararo muku da ruwa daga sama wa yumjidukum bi amwalin in kana son arziki ka yawaita istighfari Allah zai baka dukiya sai ce wa banina in kana son 'ya'ya ka yawaita yin istighfari Allah zai baka wa yaj'al lakum jannatin gonakin ku Allah sa musu albarka wa yaj'al lakum anhara koramu da kekunan da kuke amfani da shi Allah zai sa albarka da za ku iya noma da za ku amfani kanku sai ce mana kun na tarjuna lillahi wa qara me ya same ku da ba kaunar kusanci zuwa ga Allah daga wannan amsa ce gare ki Aisha in Allah ya yarda kika lizunci istighfari wata rana zaki kira ki ba da labarin cewa kin samu ta insha Allah Allah ya sa ta mu ɗauki ɗayan ɗayan assalamu alaikum a السلام عليكم السلام عليكم نعم جواب مين مكانه حجره ده جوز مين كان بيرك حجره eh kamar amsa yanzu mutumin da ya yi azumin goma ga wata kaɗai ya ta na tara ga wata ba akwai makala zaka wata ƙarin bayani hmm, idan mutum ya yi damar mun yi magana cewa damar asali shine tara da goma hmm. idan mutum bai samu ya yi ba shine ko don mantuwa hmm. to shine kamar yadda imamu shafi'i ya ce ya ce hmm. to sai ya kara da na sha ɗaya hmm. kada ya takaita akan goma saboda shine zai dace da hikimar da ya sa manzo ke zai saba wa yahudawa ya ce in ka takaita a guda ɗayan ka dace da yahudawa kuma manzo ce khaliful yahuda nasara ku saba wa yahudawa da nasara hatta a wajen ibada to kaga kai baka dace da hikimar ba saboda haka ka yi goman karan ka yi goman ya fi alkhairi da ka ta akan goma kuma ka yi bayani ba da jima'a ba cewa eh. idan mutum ya tsaya a kan na goma shi kaɗai ya yi amma ya yi amma ya yi kuskuren samun wace lalata hmm. sunna eh. na ji mala yawan nan haka ne Allah ya saka a kai Assalamu alaikum Assalamu alaikum Alaikum assalam na na gurgurje ake magana Barkan ku barkan ku kokari Barka da yawa ke magana suna na tahiru sakatare unguwar na kuma ke kamar da tahiru muna jin ka da zan ko kuma ke me yake da yawa wannan da mana a yake mata wani lokacin su kan haka suna ne ne idan misali su kan yi al'ada haka na'am to misali idan kwanaki ukun da suka kasance suna cikin al'ada to bayan ta gama ta iya yin ta iya yin wannan azumi daga gaba saboda ta yi niyya za ta yi yanzu misali na malam zai amsa maka sai maka lafiyar shi hmm. idan waɗannan kwanaki suka rikice mace tana cin al'ada Za ta yi daga baya ya riga ku ce ai shi mu'akkat ne yana daga cikin fadila mu'akkata yana da lalaci wacce a ta iyaka lokacin kuma mubayyaka hmm. kuma yana da kunci saboda haka lokacin na ya kubuce amma tana da ladan niyya Allah zai bata amma idan ta saba yi duk shekara ta saba yi duk shekara sai bata samu dama ba saboda wannan dalili Allah ya san halin da take ciki tana da niyyar Allah zai bata lada saboda manzala ce man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allah biha hasanatan wahidatan ma'ana duk mutumin da ya himmace yana so na aiki kyakkyawa sai bai aikata ka ba saboda niyyar nan da ya yi to Allah zai rubuta mai ladan wannan niyya to kaga ba ta yi asara ba eh. amma ba za ta ce bayan azumin bayan lokaci ya wuce za ta rubuta rama ba ba a rama shi to ina masu cewa kuma mutumin da ya saba yin aiki na alkhairi in wani uzuri ya zo bai ba za a bashi lada kamar yayi dai haka ne hadisi ne na Abdullahi ibn Mas'ud cewa idan mutum ya saba yin wani aiki na alkhairi sai bai samu daman yi ba wanda shari'a ce ta amince da wannan dalilin za a ba shi lada. Eh. Assalamu alaikum. assalamu alaikum na da muke magana assalamu alaikum da muke magana lafiya lawa ke magana kuma abin ki zainab yi tambayar ki in kai kwana ɗaya wanne daga cikin cikin kwanaki guda biyu gobe ne tara jibi kuma goma da misali wanne ne yake cewa mutum ya yi wanne ne kuma ya yi to zai baki shi a Allah sai makalla ka yi zainab da zainab ki hada guda biyu ya fi miki alkhairi eh, kwana biyu ne kawai a cikin wata to shi ne ba za ki iya haƙura ki ba zunubin ba shekara ɗaya wai mutum ba mu kallon laifin da muke yi tsakaninmu da Allah zunubin shekara ɗaya ba aka ce za a kaskaɗe a bayan sanmu ba karamin daraja ba ce eh, wannan falala ce fa Allah ke nan kada mu sangarci kada shi ɗan yayi ce mu eh. alhamdulillah jama'a masu kallon mu da sauraron mu lokacin da aka ɗiban mu wannan fili ya kawo jiki za mu dakata nan da fatan Allah ta'ala ya sa albarka a cikin abin da malamin karanta da mu kuma da muka saurara Allah ta'ala muke roƙo ka ba mu ikon yin aiki da abin da malamin karanta da mu ah, muna kuma da mutane cewa yau takwas da wata gobe tara ga watan almuharram shine ranar tasu'a gobe lahadi jibi litinin goma ga watan almuharram shine ranar ashura na wannan shekara na watan muharram insha Allah ta'ala kuma mala yayi bayani cewa azumin ashuran nan yana kankare zunubin shekara guda kamar yadda ke yin halitta ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam muna ma Allah ta'ala godiya wanda su muke wannan zama na kusan awa guda kuma muna godiya ga malam wanda ya bamu lokacin sa dan ya ilmantar da mu muna masa roƙon Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi Ah, muna kuma godiya ga dukkan abokan aiki da suka tallafa wajen kawo muku wannan shiri duk a madadin su duk da na jagoranci shirin na kuma gabatar a ƙarƙashin kashe al'amuran addinin musulunci na wannan gidan talabijin da kuma rediyo abdurrahman bashir adam muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shugabe yana son yarinyar da aka sako